Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da ake ci gaba da gudanar da taron COP28 wanda a bana birnin Dubai ya karɓi bakoncinsa kamar dai yadda muka alkawarta a makon da ya gabata. Yau shirin zai yi duba a kan rahotannin da kungiyar Oxfam ta fitar na baya-bayan nan a game da wasu mahimman batutuwa da suka shafi yakin da ake yi da imamar yanayi a faɗin duniya. A wata hira da daraktar kungiyar ta Afirka Fati Inzi na yi mata tambaya a game da bayanan da rahotannin da kungiyar Oxfam ta fitar ya kunsa sai ta ce rahotonmu na 20 ga watan Nuwamba ya bayyana cewa kashi da ya bisa dari masu yin arziki cikin duniya wato super rich ko kowace kasa amma yawancin su cikin manyan kasashen duniya su ne mun ce super rich ko masu arziki sosai suna da alhaki sosai ga sauyin yanayi tun da dai suna fitar da hayaki so fudu fiye da yawan jama'a Afirka duka. Ya mun ka ha wannan da mu da abokan aikin mun ka diba amfanin da masu arziki sosai suke yi da jiragen sama masu mm-hmm. zaman kansu da amfanin da suke yi da jiragen ruwa masu zaman kansu. Waɗanga jirage suna shan mai suna hidda hayaki fiye da wanda ya kamata. kuma ga injin-injin da kayan gida masu yawa suka shan wuta fiye da wadda ya kamata kenan wagga wuta inda za a kai musu gidajen su sai kamfanoni sun yi amfani da gawayi ko mai na sai sun fitar da hayaki kuma hayakin nan yana kara tabbatar da sauyin yanayi kuma sauyin yanayi yana kawo a rashin ruwa kisan yana kawo a ambaliyar ruwa da yawan zahi kuma wadanga bala'o'i mun ka gani suna iya banna da fiye da rabin noma na shinkafa da da alkama da masara a Afirka. Kuma wancan rahotonmu da muka hidda ranar hudu da watan Disamba. Shi kuma ya mai da hankali a kai kasashe musamman kasashe da suke fama da rikici. cikin waɗanga kasashe akwai su burkina faso akwai su cameroon da mali da niger da nigeria kuma da sauran kasashe masu dama wannan bincike ya nuna cewa kasashe masu fama da rikici sun yi jin wuya wajen samun kudi na yakin sauyin yanayi ba su samun kudin isasshe kuma kudin da suka samu yawancin shi bashi ne ba gudunmawa ne ba in zan baki misali idan Najeriya ta karbe US dollars dari akan yakin sauyin yanayi kaza da biyar duka bashi ne kenan ya yi sauran US dollar biyar kadai ne da ke gudunmawa. Matsalar mu kuma da bashi, in gwamnati ta karbi bashi, karshen ta talakawa ne za su biya. Tun da dai idan lokacin biyan bashi ya zo, sai ka ga gwamnati an abu biyu ne, ko ta kara haraji ko ta rage kudin da za ta kashewa a kan ba'a. To madalla. In za ta kara haraji kuma ba ta yin shi a hanya da za ta kara nauyi ga masu kudi, sai ka gani ta kara haraji ga talakawa. ko kuma in bata kara haraji ba kudin da ya kamata ta yi amfani da shi ta gina makarantu ko asibitoci da za su amfana ma yan kasa da talaka gaba daya sai ta rike kudin nan ta biya bashi. Shi kuma nan Muhammad Jafaru Dankwabiya da ke tare da kungiyar Center for Climate Change and Food Security a kasar Ghana ya ce rikice-rikicen da ake fama da su a duniya suna jawo tarnaki a ƙoƙarin da ake yi wajen yaƙi da sauyin yanayi. abun da ke cin mana na farko shine yaki mun ga irin matsalolin da yaki tsakanin ukraine da rashiya ya kawo mana a duniya baki daya musamman kasashen afirka na biyu yaki na 'yan ta'adda kamar wanda ke faruwa a nigeria a Mali, a Niger, a Burkina, a Chadi, a Congo, da kasashe masu yawa bugu da kari wanda muke huskanta yau shine yakin da yake faruwa tsakanin 'yan palestine da 'yan israel wa'yanga manya-manyan ababen da ke damun duniya ya dauki hankulan kowane kasa ya bari yakin da muke yi na dumamar yanayi da kanta an koma da ita baya yanzu ba batunta ake yi ba sai sas ana yakin makamai to kar a manta kuma da yakin da muke yi na dumamar yanayi. Shi kasashen Afirka dole ne a dauki mataki wanda zai taimaka mana yau in mun lura da irin yanda kiran da ake yi a bar amfani da man fetur yau afirka ita yau take samun man fetur ta to kaga za a samu matsala shi dai kawai man fetur da ake samu a yi amfani na wuri a dauki wannan kudi a yi amfani da shi wurin samun hanyoyi mafita na makamashi masu amfani kamar renewable energy da aka sani ana shi bangaren kuma Alhaji Abubakar Musa Macika, shugaban kungiyar masu haƙar rijiyoyin burtsatse na Najeriya Bodan a takaice, ya yi arin haske a game da matakin da kungiyar lafiya ta ɗauka don tabbatar da ba da kariya daga shan gurɓataccen ruwan. Akwai shi sa kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ce ta hana a sha ruwan shiyar gargajiya saboda shi yana ɗauke da gurɓataccen ruwa ko babu yadda za a raba su dalilin da ya sa aka ce a bar amfani da shi ita babu yadda za a raba tsakanin on the ground water da surface water duk inda ka samu contaminated water to daga surface water kuma Allah da ikonsa duk inda ake tsakanin gurbataccen nan da da underground tsabtatacce akwai seal akwai marfi Allah yana son mu akwai ka'idojin da mu ba ma bi ne so ita majalisar ɗinkin nuna na maganar lafiya sai ta ce to abinda za a yi tunda babu yadda za a yi a separating gurbataccen ruwa ya je ya haɗu da underground water tsabtatacce to a yi soke ofin wells gaba daya daga nan me za a yi to an yadda a yi boreholes su borehole abin da yasa aka yadda akwai abin da muke ce ma grouting wanda idan an yi borehole muna ɗaukar sample mun san label ɗin da gurbataccen ruwa yake Mai sauraro shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma a nan ne za mu yi sallama cikin shirin na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu fara ɗauraya akan wasu cikin maudu'an da muka tattauna a kai cikin shirin a wannan shekarar ta 2023 mai shirin bankwana. yanzu a madadin daraktar oxfam ta afirka fati inzi malam jafaru kwabiya na center for climate change and food security da kuma alhaji abubakar musa macika na kungiyar bodan da ma duk waɗanda suka ba da gudunmawa domin nasarar wannan shirin ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi